الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادة الكرام يوم تبعهم الثاني إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بعد ما يشعر مجلس إن شاء الله تبارك وتعالى فجد المتابع هو اللي المجلس هو الموضع إذا حدوانا بدل الله سيما الحقية أتشوانا جريدة جريدة جريدة يوم مجلس عبد العالم يوم أنا يا مجلس الشعب يا رب وترى وتعالى ترى مجلس كنت بإجراء ما أشهد لما كنت أخذ shekara di ɗaya da ɗari da arba'in di hudu wanda ya dace da shi da di watan hudu mai lafiya dubu biyu da shi insha Allah za mu karatu ne jiya ne yau karatu a cikin wata yara inda Allah ya yi wa kusoshi dan dan da ba su da shi ne ko ƙarshe ke da bi da aka dubi aya duk waɗanda suka kare da ayoyi cikin abin da ta amince da wasu da babu alaƙa ibada da za mu halaka da su da sa da su a maki su ko ruwan duba ne ko kuma a aiki da mu da da da ne za mu su mun haifu lafiya inda ba su da maya. min ce da ke ko ka ba ba ki ta ma ni da ta ta Allah ki ta wa ya ta ta sai ki wa mu ni na ba dan yi mutu da ke da ta ta Santa-lalala ne ya kafa ta da kai, ana yi da yin da ya yi da

ɗaukar wawa a ɗaukar ma'aikata dama sunan bagiriya a cikin mantawa a yiwu so zuciya ya zai ya kan samu ya abin ake yi na sun zuciya yana mai kan kurunci ya ya abin da ake shi ne suka ce an aiko annabi ya kai wanda na aiko da annabi sai ya tsaro da fadin da ya zo da shi ba ba hajjar mahaukuta ba ce mahaukuci bai da zuwa in gare an sa kare da wani kawo da shi ne Allah ya ce ma zai sa da da ne mutumin su Allah ya ce sa mutumin su saboda ɗan ɗan ba a wani gida ta ce yana da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gidan su ne mafi da kai kakanni na biyu ne jagororin mutane da haka ne yasa ba su na ba يعلم مع أنه ليس ليس بمحمد الباعث بل وما shi manzon Allah ne na gaskiya wanda ya so manzo da wanda ya kuma manzo da wanda ya kasa kafin kasa annabi daga zama manzo kuma wanda ya karya kafin ya bar da shi daga zama manzo tabbas manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi ne domin shi ya karya ba haka idan ya koya wannan da ba yadda aka cewa wannan Allah ba mu na ba shi في لوقت الدكتور ولا أي بأن لا يكون أي من يجي أن لا يكون أن لا يكون الصلاة يا أيضا ناس أي أيضا ناس بعد كما ولي يكيك من الله كما ولي يكيك تتعامل أن لا يكون إيه يا أيديك بيكون تتعامل أن لا يكون هكذا كل من جل الله نكتب يديه وتقدر عيوه ما الله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء نعم. وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب اجلهم وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون وَمِنْ لِمَا تَسْتَفَجِّيَتِ في يَنْظُرُوا لِمَا تَسْتَفِي السَّمَاوَاتِ وَإِذَا كَانَ الشَّمْسُ مُسْلِمًا لَمَا تَمَرَّ كَسَبَا نَظَرَ إِلَى اللَّهِ في ملك الله مصطفى إجارة تمام المسلم على رواية الليل والدين ما يدل على حجم الدين معنى ما يدل على حجم المنصب أدلة كريمة جرما وأن أبين وكمال وكمال الكبير وكمال الكبير والاستفهام بالإنسان والتعجب تنبيه الساعتين تنبيه الساعتين مع ماجد Allah ya tsare wa ma khalaqa al-amra da kuma daga abubuwan da Allah ya halitta da gambatu manya manya da ƙanana da yadda bidu da zalimi da kuma hijja da kuma Allah ana tsamani da gudanar da a da abin da ta fito wanda ya yi da ita da shani malika da kuma girman shani wanda ke fasa waɗannan abubuwa wa wahdati ثالثها ومنتهاها ثم أدلة الولد أيضا ولها ويرتاض في ومسجد بذلك وأن أتى أن يكون أدلة طلب أجل وأن يتفكروا هو في إيمانه لعلهم يموتون عن أبيه لا يحصلون من الله هو أدهن ولقد ينبغي لهم أن يسعوا إلى النذر والتدبر فيما يسألون من الله ya kamata su gaggawa zuwa ga nazari da lura da abin da ke fitar da su in su koma gurin Allah kamar da zuwa da gabanin azalin su zuwa Allah ya ce yanzu sun karyata alƙur'ani ba bi ayi hadisin ba a da rubutu wani labari ne bayan alƙur'ani suke gaskata kuma da wani wani da wani littafi suke imani idan la bi bihi in ba bi imani da alƙur'ani ba kowanne wani ayar shi ne karshen littattafai su zuri a wajen bayyana wani bayani da bayan mai fasta illa to ba su zaka ta alƙur'ani ba wani littafi wani ne shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون Allah ya ce wa man man yuzli da wanda da Allah ta dauki man ka tabbana wa alaihi wa alama duk wanda Allah ya rubuta addara da cewa da yi da yin da ya yi ba wani mutum da ke shi wannan aiki da dora da Allah ya ce gobe ba duk da wanda da Allah ya tabbata babu mai ɗiban mai shirya inda mutane da kuma duniya a cikin ما ما من مثل ذلك على الوقت كيف أن لا يشري هذا ما يشري وعيون يتيجي هذا الوقت هذا من داخل في الله أما كيف دعوات من الوقت كلا من الوقت وأن يرى كلا من الوقت كيف يجب أن لا يشري هذا ba mai ciyar da shi ya kamata kai da shi zalimi masu an da ba a gobe kuma kai amfani da wani mara wajen ne ya kara Allah ya ce waya baro ku su waɗanda Allah bai yi ciyar da shi ko ya ba su da ya ne cikin kafin shi da tsaurin kansu ya amfani da suna suna da rasu suna da ya tsaro da aka sai kana ganin wasu cikiwa da wa'azin wani guda ya kamata suna da fahimtar addini Allah bai so duniya ba kai na an kawai kyauta da wallahi kuma kai ma ka kai shi biyu don kana ta wasa da shi ku da duk kana su suwa ka kai ba wani abu Allah bai so su kai da so da ya kamata ka daina ka ci da abin da aka shirya na shirya da da da da يقام بالإشياء يحاولون لأن لا يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك أتي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ubangiji wanda kuke sarki ya na nabi ya ce na tsanin ka suna tambayar su da gaskiya inda wata rana sun taru da su in kun san kamata ka in dai kai ba an nabi ne kamar yadda kuke yi a tafiyar na hannun ka matasa ne mata kuma yau shi za a yi ya shi da Allah sai ya kawo da ya tsaluna suna tambayar su an ka da gaskiya mu ka yaushe ne lokacin sabuwar ta? ai mata wudu da hawa wudu su ha yaushe ne za ta kasance yadda za ta auku kashi sunniyat za a kalli sur'ati ma fi min al-musabi a ambaci ma lokaci guda awa saboda gaga saboda saurin aukuwa abin da ke aukuwa cikin da lissafi na kayan lissafi saboda wanda yake shirye zai yi kamar tsawon zango na ta abin da za a yi na sallar na'akar haka zai ta ainihin gaban na wanda ko bai da jikin zai gare da mani shekara dubu a wasu yana shi da Allah ya ce kun ka ce mu inda ma din ma in da rabbi sanin da za a yi kiyama yana gurin su la yi jalli ya da wasu kuma illa bu ba mai bayyana ta da lokacin da ya sace fashe Allah ma'ana ka gaya mun cewa la ya alamu wata ta ta da

ya sakana nan ayat ayat hayya hayya mun tana wani labari ne mai dangane da wata tafiya ana tattace mutane sai da shi kuma ya yi da har ya zo ya zama wata adalci da ya manzo Allah ya tafi da ma'azin da shi ka fiye yawa saurari sai ya shi ne amma duk lokacin da ake fari ko bayan shekara hamsin ko bayan shekara ko Allah ya ba wanda la ta'tudu illa sabata ba ta gudu ba ta gudu إذ يسألونك تحنك حفي عنها ثم يجي سنة تتنبيه لأنك كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفة عنها ما كيف أمر أمر أن تنبيه الله يقول إنما علمها عند الله فسيدا من لا يعلم الله لا يعلم وقتها إلا الله لأنها من الأمور الغيبية saboda ita kiyama tana daga cikin abubuwan da Allah ya da ya yi annabi da aka rabu Allah da su wanda wanda ya yi wannan kafi ya ce ka su da kamar ru ya ru ya ce ba wanda ya ce da to su ilmin ko ba da Allah ya ce ba sai an ka gada ma an ka so ka allura ta allura ka kan kana jin lalle akwai wani sai ka duba kan ashe ya ka karami an ka so ka kana ba ka to ina ne ki zaune wani aka zuciya wani ce ga kwakwalwa Allah ka ɗaya sai addini na Allah da ya ci da shi na cewa a da mutum ji biyar da kuma babu shi biyar ya ne ko ya sauye saboda haka da rubi da kiyama ka Allah bai ba kowa ta mutum kuma da ranar ta ci kiyama ta kowa ba wanda ya Allah ya ce wa lakin nan a tsakarar nasu da ya rasu sai da mutane sani ba ne al'amarin sanin kyama Allah a bai su ba haka ba ɗaukar su da akwai wani wanda ya samu wasu dubaru ko bugun kasa ko kasashen ninkari ya gano su za a yi ya ba a yi babu wanda kima su yi ba a ba a yi abin da a yi kima sa bisa da mafi jayin da so abin da aka fahimta hikimar ta a cikin kore kiyama an yi ba daga bayin annabi da zalar ne ala mun duk da sarar da za a karu ba ta nu ala hadarin min ma ba ba da da su da zalika ad a'ila ta'ati kai ya zama dalili na jiya zuwa ga nabi da ta'a wa abjau alil ba'd kuma ya zama mai tawar daga bayin ta mu saboda tafsir shi ya ma ya tana cikin hadisi Allah madaukakin da ke jirgin annabi Allah kullu amin قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله نعم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون Ya ƙwari da yin da rayuwa da ke da za a gaba mai duk sanin ba zai iya kare ba in ko haka ne ba a bai iya kare ba kai ne ko ni na wahala bai iya wa kai ne wani abu na amfani ba mu ba dole ya kama ne to Allah ya sallama wa Allah to kenan in ya saba ma Allah ya ko kan da ni na bai don haka sai ya yi da'a saboda a jawo mai abin da amfani Allah da bai ta in jawo mu yana alheri wala ta wala sarra kuma bai ta in ta yi masa sharri da illa bi mashi a cikin ba sai ka ya so abu da mai fa kaifa amliku ilman ba'd to kenan in bai jawo mu ba ya bai da ya ولو كنت أعلم abubuwan da aka je lakka ta farko min al-ghaib da na yawaita lau kuntu a'rifa a'rifu umur al-ghaib la fasaltu kathira min manaqib ad-dunya wa khairatiha wa tafi anni afatiha wa madarata ana tuku ila yawa sai ga kuma Allah wa lana an gina mai rami ya a kafin ya farko ya yi wanda wanda san gaibi yana yarda na ne da aka baga rai da rai ai ba zai iya mutane Allah sai zar ma kowa al'amari sai zai ya tsara shi sanin gobe Allah ɗaya ne ya ba don abubuwa guda biyar Allah ya zama kowa ta ne إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. aka ɗauki waɗannan abuwa Ni zai faru da su Allah ya sani yaushe rayuwa za ta mutu Allah ya sani yaushe za a ɗaukar da ruwa Allah ya sani ni a cikin cikin bacci Allah ya sani sai kai hanka na'ura an da shi na'ura ta je ta aure ta gane ta ce amma dai kalmar suna tsaya dai ta ce na namiji na ta rayuwa kaga da yawa wannan matsala yana ba yana ba ni ko ta ci nan zuwa ta ci guda suna haihuwa sai dai Allah ya kiyaye zama ya ce da ya sai Allah biyu ba shi da suna ku dauro dan jiyo burobi suna cewa bana za a yi ruwa mai yawa Allah ya nan kaɗan su ce ko a kan mafi ne don ɗan nan kaɗan da za a ce sai kawo ruwa ya zara kowa a cikin mu yi da ya ma shi a nan da ya ce da za a ce in zo in kuma da ai da ya yawan na mai na alƙawari dan haka shi ne Allah ya yi yanzu Allah ya ce wa ma ya shi da ban bari ko ce ne ba ta sami yi da na yi kariya da fasa wannan mummuna kariya wala kila alamu saboda haka amma dai ban sani ba ne bajin haza ni ma kuddira ne min alkhairi wa sharri saboda ka so da yawa yana samu na abin da aka kaddaro ni min alkhairi da alkhairi da shafi wani lokaci da shafi wata rana a ji zafi wata rana a cikin a mako da ke in ana kai ma ana bi ban kasance ba illa na biro fashi mai gargadi ne ma'ana illa abdul mursalu bil insani ni ba kowa bane ba ce ba ma Allah yake wanda aiko da ya gargadi wa bashirun sannan kuma mai bishara bi kauli da mutane masu imani don Allah yana tsoratar da mahu da abokin a cikin Allah cikin ba yanzu Allah yana bishara ga mu da cewa duniya da lahira Allah bai yi wannan ya zama wajibi a kara aiki imani da halaye na gari a cikin saboda kafin shi jago ruwan da ke da shi ba ya da mutu wani ba sai ta fi kamar ka kama da rakali sai ta fi kamar ka kalli su ya kamata su ta jarabe da kafin a da wani jirgin shi ya halaka wasu kasashe da wasu karnuka daban da daban ko yana nan da wannan shan duk wanda bai samu daga zaɓe ba saboda wata dama da ya samu ko saboda wani kadai da ya samu ba yanzu na samu na cikin haukar da cikin wani wani wani ba ya tsammani da koya Allah ya ce cikin ba tsarin da ta ya Allah ya ce a gaba ta magana. والذي خلقكم من نفس رأس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أسلمت قالت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الله هو الذي خلقكم من نفس واحده. الله يا da bambancin fatin gana da launin da ya Allah ya kiyaye ke ku daga yau wannan kada ya zama ta kudura amana ta kudura da Allah kuma ya yin kowa ya sani ba wani ya in ta biyo ya yi sai ka ba ko magana wani gogo na kwarai da ki kai na ka yare yana fahimtuwa amma wani gogo ka gani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani to Allah madauki sarki shi ya halitta mutanen nan duka daga rayuwa su ai zuwa subhanahu shi Allah wanda sarki ya tabbatar mai al'azimu mai girman shi sha'ani nan allazi khalaqakum jami'an wahdahu shi ne halitta ku shi kadai ba wanda ya sani dan adam in dai dan adam ne da jini babu wanda wani mahalicci ne ya yi ya da ba ni gairi mu'ini kowa bai sanye shi babu wanda ya kalle shi min nafsin wahidatin ba wanda ba wanda ya kalle shi kuma sannan duka mutanen da ya tsaga su daga halittar rai guda ya Adam alaihi salam shi ne annabi Adam alaihi salatu wassalam kalla ga bambance bambancin da Allah ya ke kawo tsakanin in ka zauna su ga bautar karan fata sai ya kaji ya damuwa saboda kana ganin kamar ya kaɗan dame shi wata rana wani akwai da wasu ne sosai an zo aikin hajji sai wani balarar da ya kama za su yi haka sai ya dora shahawa ga hannu ne gani baki da tashi yake don kai sanna mai suna cikin sauro guda ya shahawa ya shahawa ya sai ya baki da ya kai ka da shi gani ya kai amma kuma ya manta ne tushe guda ne ba ka tsaye da haka jami'a ba ka gane kudura Allah sai an tashi zuwa dole ya ga gajiyar fata ga bakan fata ga yawa kana rai za a gwada muku duk bayi haka wurin ce a abinci a gwada muku duk bayi da eh, ya kayi fari kamar bai ke kashi abinci kayo farin ka kamar kamar kamar ni a kar sai dai a zo bayi da bace ka kai ka zo kana sama su kana roƙon baka ce don Allah ka zama ka kawara an gwada maka an gwada maka an shi ka ba a duk yawon ka shi ba ka an kai yasa aka yi a jufte na ka gwada ma ba ka wuce sai ka a abinci ba ba ka wuce sai ka ta kaji ka je ka da shi da kanta ba don a ma a yi karni don haka ubangiji ta yi yake shi ɗaya ya yi halittu da shi kaɗai kuma daga rai guda wannan ya bada kamala ka kamala zura Allah ya ce waje alamin a wannan rayuwar ta Adam ya sanya matar ta aure da gare ka ayyukan min ha hawa'a ليسكن إليها بني النبي آدم يرسل إليها فأعور من جنس راكم ما فأعور من جنس أجن دباكم أو فأعور من جنس أتصور أن تقودي با فأكا يبقى جنس جنس إليك ما فأعور من جنس أي ليحمل إليها ويستعنك بها إليه بالسواء Allah ya ce falan ma ta da jaha amalat amlan khabisa lokacin da ya sadu da ita sai ka ɗauki ciki mai sauki a lokacin nan ba ka ce komi da da amlan kafifa dole da ƙajin bai wahala da ita da kauni ne da sarrafa saboda wannan lokacin mani da ɗaya في بعض العمل فرقوا العمل قال عبد السعود A سعود فانه عند كونه لقطع او القتل اخف عليها في النسبه الى da بعد ذلك لقد جاره ko kuma كما قارن lokaci ya yi ma mace mai mai abin da mai shi sauki tana jin sauki a lamurawa Allah bai yi maka shi shirgi guda barar da aka fara ya ka bishe an hajiya tana sabo da shi tana sabo da shi tana sabo da shi har girma hayyar ya girma har ya isa haihuwa da an yi masa shi sun ɗaya rana da ranar mutum gode ya tashi ya ke kawai yana da ciki ko gani sai wahala tsarar da ta amma sai Allah ya da shi cikin safari daga mani ya zauna ya zauna za a fara jiki kaɗan sai daga wani lokaci ana jini zuciya tana tashi duk idaji ne na ba ta akamin na ɗaukar wani nauyi a cikin su shi ne Allah madaukakin sarki ke hannu wa ta'ala ne da inda ku inda kauli fatan au alkata akafu alhatin nisbati ila ma ba da zalika min al in yana dubon mani ko kayan ya yi ma mai sarki ni an danganta lokacin da bai zo yana babba a cikin martabobin ɗaukaki na wata tara yace wa ta'arudu bi zikri sifati bi lil isharati ila ta ala, alayhi yadda Allah kan sarki yi amlan khafifan an dau abin ɗauka mai sauki don min don ya bada ni'imar sa da talibai yi isha'i ya mutadarriji na lokacin da ya fara musu nan ma'ana step by step an ka da manini sannan jini sannan soka sannan halitta halitta da ita ma ba sai rana za ta gina ba za a yi tsari a cikin kuwa ba su gini damuwa da karuwa ayyaka yadda kama wannan wani abu da shi ma na tsayarwa Allah yana da iko yi ma ya yi masu da yawa a ya halitta shi kwana shidda amma nisa ya halitta mutum yana gistawa ko wasu adawa a kasan da musulun da kasan da wai yana shiga yanayi bayan mai saboda ya zo ya mun al'amarin ba a yi mai ga yake lissa an ka faɗan tunkiya da kuma saniya da sarra kuma yana iya a yayin yanzu yana iya tashi ya samu nono lissa an ka ɗan ɗan adam zai sai yi watanni bai ya samu mutum ya su sai an samu a saboda a koyar da shi rayuwa ne ba abu ne na garab da ba an bi wajen halitta sai sannu sannu sannu rayuwa sai aka haife shi an bi shi sannu sannu nan na ta rafuni ana ana gama haihuwa sai tana ganin su Kuma sai ba ta lashi da gani ya fara sai kuyon tashi ya kai da nono wasu koyar da shi wannan ilimin na samu nono ubangiji ya sa kai su ya barka a ɗauki lokaci kana bazima don gwada kubura da kuma neman na san da cewa kai al'amarin al'amarin da ke bukatar a rika yin tabarruki a hankali a hankali a hankali ya kammala wannan ya bar da cikin kudurar Allah da zai kai ta da baya shi ne Allah da kusurin sarki subhanahu wa ta'ala yace wannan cikin da ya tsakauce shi yana dan bai dan sauki kamar rafi ma'ana sai ta doge da shi ilahi ne ilahi har zuwa lokacin haihuwar shi wannan ma a lokacin da ya nawaya ai wa tsarar fi kabila kan da kibarin hamli sai ta zama mai jin nauyin jiki saboda girman cikin ji faɗan ya a cikin ji da Allah ya ce nan kan bata ya koma ma Allah da wannan harabba kuma sai su dora kira da mijinta da mata sai su dora kira Allah ai da wannan murabbi ma wa malik amri ma sai su dora kira Allah wanda ya halice su ya halice wannan cikin ya sanya musu da mata suna dora kira Allah da in akai kana salihu wallahi Allah in ka ba mu nagari da sunan nabi da shakiri da za mu yi biya ko ka ta alwashi akai da kai ko ai ni da zulmin da cikin gana ya zai lafiya zan yi sadaka da abu kaza zan yi azumi kaza zan yi kaza saboda tsoro ya kaza saboda so da yawa shi yana zama kamar biyar ta biyar ma shi ne da kanka ka fito a wata salihan tawiyan tilkati wanda mai shi halitta da na tsoron naka. ala ni ama'ika ta mu gode maka akan wannan nimar shi da Allah ya ce wannan magana Adam da Hawwa'u da kuma su duniya شيء الله يقول ما آتاهما صالحا فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ubangiji لماذا sarki ما آتاهما صالحا aka kuma salihan lokacin da ai falama wa abar malwalada salih ba su kana gari a tsariya wanda ya fi da sake sun fi kasuwar jan halittarsa ya alama da shirarsa sai su sanya mai wasu abokan shi ma ta na cikin abin da Allah ya kai ai ji ala ha'ula in auladi wa zurriyati shuraka amma Allah sai a sanya su ma abokan tare ba abadul autan wal asnam kai su dawo suna bauta mu kuma Allah yake fa ta'ala Allah amma yake magana ta faro daga Adam karshe kuma sai ta fice da magana bayani ta da farko ana magana halittan mutane da rayuwa guda shi ne annabi Adam halittan ba fasa ta gare ana magana annabi Adam amma kai ma fasa ba da shi da alhaji amma farkon magana Adam ake magana amma kai ka kamata ba gare ka an Allah ya halicce da ne don duk abin da ya halitta ya yi annabi adam bayan halittu da ya halitti adam ba uwa ba ya halitti hawa'u da uba ba uwa ya halitti annabi isa da uwa ba uba daga nan sai aka ɗauki matakin halitta mutane da su mai to shi ne aka ce cikin yayan zuriya annabi adam cikin su akwai waɗanda za su ga magiya suna tsaro ko Allah Allah Allah ba mu haihuwa Allah ba an ba su aka da su da Allah bara mana su da Allah yi a kai maka har da kai sarafofi da abubuwa a roƙa musu Allah ya sa to amma ya ka haye kuma nan sai a ga mai da layi laya karfi wani a za ka yi mai karmin layi an karhuna na muggan bakuna karhunan yi ne ne sai a yi ta karmawa daban-daban a gwatsare da cikin a aka gani gwamnati ya tsare shi da duniya sai an samu karhu in ji da Allah ki ji halala wani suraka sai su mai da shi wani abin da za su yi tarayya da Allah da shi sai su ɗauka yanzu Allah bai ya tsare shi ya kawwana shi yana mani ya ya kasantar da shi mutum su kalli mutum a duk wanda suka taru shi ita injiniya babba da digon mani na haɗa, ya yi kasan mutum ya yi yayi ya yi lakka ya yayi ruwan yi jini sannan ya yi fata ya yayi gashi yi nama abu nawa wata iyaka akwai su a kai ne da sauransu tana zaune suka gani ko daɗi da ya gwanta ko kuma cikin nama ta sake yau ba wani wuri na sake ake ubangiji yana gwani yana gwani su kasu gura duk an gama wannan wahala cikin mani ga ainihin irin wannan injiniyari mai girma ya zama mutum mai kamala mai ya sarrafa duniya ya sarrafa jiwa ya sarrafa rakuri ya sarrafa zaki duka sai a dawo kuma karshen ta sai shi ɗaya shiga

mushrikai su jingina ma Allah na mata da iya da abokan tarayya wani wani Allah ne lalle kofi yana ka kai shi aljanna wani wani Allah ne kofi shi yana arziki Allah shi da Allah ya wuce ai ko an biyo ne ya an da amma ba mu ga alamun arziki ba dai yawan ranka ne don haka abi Allah da takawa shi ke kawo arziki shi ke kawo zama lafiya shi ke kawo lada da za a kai mu har na gobe domin zuwa da ne sai a yi dan kulla mu mabiya daga gare ka da dace na don haka in ba ya mu Allah ba wuri wuri da ke sa da yau da yau yaudara a kafawa duk malamin da bai ji Allah ba sai a yi tafiya ko karanta da tsari ba a ji wanda tura waki aka dama mata wanda tura ta kara aka yanka mata wasu ina na Allah ya ce ana yanka mata tura ta kara duka sai a yi ta kulla wuri yasa ake son mutu ya zama da jin tsoron Allah abin da ya na ibada da yi don nuna yarda Allah ba ba illa ya taimako da ɗan uwansa wajen gudanar da na nashi amma dai kada mutum ya mai da ibada sai wani hako dai na kai da wasu bukatu na duniya bukatu wannan yana da illa kwarai kuma yana hana cikin matsala zai yanzu da maluma nan kana ganin yamma ya ɗauki yawo ɗari ko ɗari da hamsin ya je da wani gari wajen ya fi kowa ga abin da zai kawo rajima ko ce sahiya ga abin da za a kawo duk a gama ka da ita gane yana nan wuri na ka karabu da shi yana cikin talauci a ce wuri ba ya arzikawa haka dukkan mutumin da ya ɗauki layi kamar ya ɗauki bai yi arzika kai ne da su jirgin da ya ɗauki ba sai haka kai zama mai arziki daga iskokin cikin daji yana wahala mai amfani da shi yana nan cikin da zama mai shi ya ɗauki daji yana ta wahala sai an kamo wani sai ka ganin ya yi yara ne yara ne ya nakasa dauɗa ashe ba mutum ka arziki kai ne ba Allah ka arziki ba kuma ya shi ta hanyoyin da ake biya kai ka arziki kada mu ya kai hanya kawai shi na Allah ya ce a yi shi ne nuna mana ya kalu su shi an yanzu za su ba mu Allah da wani wanda bai halitta ko ne wani mutu da kuma ballin zama su halitta suna su Allah ya halitta ni gama Allah da abin da ya halitta al-istibham ma'ana wannan tambaya da Allah ya sai ya barge ta bayar da zai ma'ana ayi shirku da ma Allah ma la ya kadi ala kan shay'in aqla ana hada Allah da wanda bai ya halitta ko ne yanzu an ce gausiwa ne gausi na kamata a yi a gwada mana waɗanda yawa ko a gwada mana mutane ko ko irin yan indologiya na yan gajar a ya gwada mana ko irin yan ƙananan bebe a ce dai waɗanda mutane na Allah na na na gausiwa na ko na waliyuwa ne babu babu to Allah ya ce wal halu anna tilka al-awsan da wannan gumaka babbalu ka tun su suka sassaka da kai da abu abudu da hama Allah ya za su ko samu tare da in dai ba kai ka sassaka shi da shi ma wannan da suka bi suna ne kai ka sa kan da ko Allah ko gauti kai kai bai wannan suna duba Qur'ani daga bango har bango ba a ganin sunan kowane gauti ba a gani wallahi hadisan manzon Allah daga bango har bango ba a gani wani sunan dauki sosai yau duk duniya za a ba abin da kariya kowa ya biya Allah shi al'umma amma kaga wasu abubakar suka ta ba da shi da Umar da Aisha radiyallahu anha amma kare su yi a rafida to kaga nan a cewa ne shi a shugaban waliyai wannan aiki shi wanda annabi Muhammad ya faɗa masa sallallahu alaihi wasallam yace khairu ummati li ummati Abu Bakr mafi mafi jin mutum ga al'ummar ga shi ne abubakar ko wani ka zo ka da wani haura ta wanda ya san addini ya kan karya ta kai dai da su wuju zuwa shi ka irin waɗannan rubuwa za ka ci mutane masu karancin fahimta za ka ci ko dai ɗan bokon da bai da alaƙa da addini ko ba sauyin da bai da alaƙa da makaranta sai da an taru ana muhimmantar da abin da kai da gani dai ka san wauta duk addini mu sai an yi mai rami da kike kike ba addini annabi Muhammadu ba ne an yi ne saboda a samu shi da rasa ka duniya wannan lokacin saboda wasu suna yin kari in ana rawa amma dai ba a ci annabi Muhammadu ya abu kuma ba Allah aka kai ba shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake a gaba ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون Allah ya ce wala yastajibu lahum nasaran ai su waɗannan la tastajibu hadhihi na asnam waɗanda gumaka da makamantan su cikin mutane irin da su suka da wani yayi ba su iya taimakon wanda ya fi su da ibada na fara'adi biya adidi ha ba su iya taimakon wanda ya musu ibada ba shi arziki sun ma su jin takaicin mutane kai kana kai sai kana so su suna jin Allah ya kawo mutuwa su yi ba da mai abin da suka yi shi Allah ya saboda wannan da suka bi sun yi banda wala an tuzuhum wala an yanzu kuma haka ba su da duk zai kare kai ne zai kare wannan wanda wanda ka wanda ka wannan aya ubangiji ya kawo ta aka ce amru bin jamu amru bin jamu ya ya abin yake yake da da ma'azu bin amri sai suka a garin Madina bai sai ɗanai mu'azu bin bin amri ɗayan da ɗayan musulun ta kai shi da mu'azu bin jabal sai suka gane zuwa suna ɗaukar gumaka su shiga ɗaki su yi kashi sai su bi duk su shafa musu sai su yi da su kulle ya taho ya ɗauka ya zawa ya wanke ya sake aza su wurin da suke biya su sake dawa su bayan an kwanuka su kiri su jikin su da sa kai mai kasa su daga sa abu mai sama a taho a gyara wata rana sai biyo ya kai. kai ya ta takobi da ɗan ya so ya aje da biyu ya ce kwastaho ta ce ta wallahi ta kare kan wanga walakanci a bai kamata ka bari ana yi maka walakanci ta gani bautar wani Allah hauka ta mutum sai dai ku yana nan ko sai da yaran da suka zo suka isa kuɗi sai ta ra'a ai dai da wani motsa shi da shi sai suka ɗauki da dabbobin nan da karen nan da gunki nan suka ɗar masu wuri guda sai suka jefa cikin yayin cikin kwaɗayi. To da ya tsaye iske gunki an an kihe shi da baki da kare mataccen kare cikin cikin gota. Shi na ya ce kai tallahi law kunta ilaha mustadan lam taku wal kalba jami'an fi Ya ce, tallahi ina rantsuwa da Allah. Law kunta ilaha da Allah take na kwarai. mustadan wanda ya cikin da abota mai lam takwal kalba jami'an zikara wallahi da ba ku kasance karmi kai da kare kuna cikin bota ƙarya ne ba Allah yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ƙarya ne wallahi Allah haka aka Allah Allah bai ta kafu kama kai ne komi yace wallahi na na kafirci ma duk wani duki daga yau na kuma ma Allah ubangiji kamar da kaga da'awa yarana Allah ya gani shi ya shi ya fi sunna ma kitin gani uban mu zai shi ba bai to suka faɗa da shi don ba a faɗa da uba don bai da shi ba a faɗa Allah ya ce kullahu kullahu ma qaulan karima ko ko kuma yana na da surutun lukman aiki wa billahuma jana'a dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhuma na'am وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا ما أجل لك أصدقاء تعلم وصاحب وما في الدنيا ما معروفا. إذا ذلك معنى في معاملة لكن كوبا في معاملة لكوبا. شيئا شيئا في كي يكشف كي يكشف كي يكشف كي يكشف كي يكشف kai kana ta kokari Allah ya kawo ma uban kai shi ku shiga aljanna tare Allah ya kadire ku da aljanna shi ko yana ta da ya samu ka ake tare ka ka kai ka ka kai ko ina ka kai ga wannan ya hankali ya bamba danka ne madadin ka ne mishi shiru da haka ka kashe shi saboda ka huta da bakin cikin da ya saka shi ko yana sai yana ta kokari yana ta kokari ka shi ya nuna hankalin shiryayye da hankalin wanda aka ba guda bane bata hauka ta kasawa za ka sa mutum tunani ne ya zama ɗan gajere ma bai ko da tunani wani lokaci don haka yan uwa shi ne Allah madaukakin sarki ya ce سبحانه ila وإن تدعوهم إلى الهدى وإن ila إلى الهدى لا يتبعوكم na'am سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الله يشوى إن ترؤون إلى الهدى إن كنت رأيش أكيتين تعتبيش بيا الله يشوى لا يتبعوكم بدا تبيك تبيش بيا سواء بيبي عليكم أدعوتموهم كنت رأيش أن أنتم صامتون كوكوين شروع عند الله bai yi shirya ganin shi ba wa'azi da rashin wa'azi kamar yadda aka faɗa a cikin shara a wa aka amal da kuma da wa'azi in haza illa kulubul awwali mu wallahi ko kai wa'azi ko ka bari ki tsaya samu ya gane abin da kuka bari saboda wannan kawai ɗabi'u ne na mutanen da ruwa da suka ɗauko mu da suka samu shanya mu shi ne Allah ya in dan da bi ne ko da kullun nan ba ta san sa da ku ko lokaci yi ne eh إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ان makar mana ba dole ba da taimaka mana a gyara ba irin makarantar mu ka ta ce makarantar Allah ce haka duk wanda ya yi kuskure ya kawo Allah ya saka da kai yau ma muna tambayoyi kuma haka na wannan take cewa assalamu alaikum ita ce da ciki wata hmm. kuma ta cikin eh, zubi hmm. har yanzu tana ganin gini sau kwana goma sha a cikin mala wannan sai hana masa ibada eh hana duk da ya ce ciki gare ta kuma har ce ciki ya gwace ma'ana ta fitar da wani abu a madadin wannan ciki wanda in aka samu irin wannan ɓarin ciki dama wahala gare shi saboda ba haihuwa ce wanda da ta lokacin haihuwar da bana ta kone bisa da wani illa ya auku wani aibi ne a ko ga jinjirin ko ga uwa ya haifar da ko duk din da ya tafi mahaifa sai ya taɓa ɗan sai ya zama wannan shi a kuma biya haihuwa ko shi ba ta shi haihuwa to saboda waɗannan illolin da suka tattaru ko ga jinjirin ko ga uwa shi ya sa lokaci sai ya yi wahala bisa ga haihuwa Da a jima ana ana wahala don haka nana ga inda bayan ka fitar da ko da ko ka ke ta faɗi gare ta matsayin wannan so ka haihuwa hukuncin jinin da biyu bayan haihuwa shi kuma jinin haihuwa ne za a jira shi zuwa kwana arba'in a ga wani hali ya fi in bai ɗauki ba bayan kwana arba'in ana iya a kama a kama ibada amma masaban malikiya ta haɗu da kwana ba ba su tsaye a ita ta ce sunna na ƙaunin bi a hajji rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam arba'ina yawman yace mun kasance muna zama zamanin manzo Allah kwana arba'in ɗayan mu tana tana tana tana jiran jirgi ya aiki mana kwana arba'in amma malikiya suka ce sun mai kai wata biyu kwana sittin in aka yi haka nan in bai ɗauke da shi ke lahadar ba rashin lafiya ne sai a nemi sarki a ci gaba da ibada amma malum malum hadisi da dama sun ce ya kai kwana arba'in shi ne al'ada bai ɗauke ba ko na haihuwa a yi haihuwa ne kamar ba na al'ada ba shine haihuwa in yayi kwana arba'in bai dauke mace suna iya yin wanka mai farkon da ci gaba da yin ibada wallahu ta'ala alam in an jira in malikiya ba a yi yin laifi ba in ya ga magana hadisi kuma shi ko kawa ba ne saboda magana magana mutane da suka rayu tare da annabi ne wallahu alam na sai wanda ya fi wai mutanen da suke shiga gulbi su yi nuta kamar wani kamar fili ko wani abu kamar hmm. zai zama wani sha ruwa ta hanci kusa ba shi ne ya hukunta azumin su a ina ka san sun sha ruwa kana ne ga babu yi ni duk da dai ka kashe ri a ta halatta ma mutum yuta to magana cewa a dan ya dan sha ruwa babu shi amma kaddara tana aiki ta haka ya yi kuskure wuce mai da haka da asalin nuta na kamun jini ko na jinkan ya halatta ba a hana mutum don yana azumi ya nufi ya bi ba a hana illa dai ya yi hasara da kawai ban ta kasu ɗauki ruwa amma in tara ta gittu kuma cikin hakan ruwa suka rinjaye da suka wuce ga hanci ko ta hanyar hanci ko ta hanyar baki nan da kawai ban da ruwa ke iya zuwa ga wannan ganye to abin da wajibi duk da ba da gangan bane ya ranta azumi guda amma in ya danganta shan ruwa saboda ya rinda su Allah ya wuce babu mai tsaro nai wannan kuma lokaci wani hukunci mai tsanani ya kara hawa ne ya rasa lada ya yi zunubi kuma sai ya ranta azumi nan kuma ya yi duba ta azumi ne kun ga wannan wani abu ne shi ko da ba sai masu imani da yayi duk wanda ya kasa kai azumi guda yana iya kai azumi da kare azumi ya kai azumi sai dai kai magu magu ko da mun tafi da amma ba ke Allah ya tsare na sai tambayar ta karshe a yau ya hmm. ce assalamu alaikum malam jiya mun magana an yi magana akan a azam Kuma nan zai taimaka mana da wasu wanda ya kamata mutum ya kinta su daga cikin su ga Allah ya ce abin da wani lahi da asma'ul husna fa da rubu biha Allah ya ce shi an ta sunan da kifa su kyawu kun kira yi ka haɗe su duka kira Allah ba mu yi magana sunan da ke nan da ko Allah yana da sunan da masu yawa kuma kyawawa tirmidhi ya dan ya dan karkatu ya hibbi muna cikin da tara wanda aka ce man ahsaha da kalar janna wanda ya kiyaye waɗannan sunanakin da ma'anarsu ya yi amfani da matsalolin su Allah na shigar da shi a jannah ba wanda ya haddace su wanda ya haddace su ya san su ya san ma'anar su kuma ya yi aiki da abin da ma'anonin da suke kunshe da shi to zai shiga aljanna kaga wannan ba kowa ka da kiyaye ma'anonin da cikin sunan da Allah ba da su amma kuma sunan Allah ba su kadai bane don ka ga hadisi Abdullahi dan Mas'ud ya ka ya ce manzo Allah ya ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka aw allamtahu ahadan min khalqika ayyuka aw aw azaltahu fi kitabika aw aw aw allamtahu ahadan min khalqika ayyuka afarta bi ilmi ghayri lak kaga ya faci Allah na roƙi ka da duk wani suna da aka gare ka manzo Allah da sunan da Allah ya gabe su gaba ɗaya roƙi Allah ni zai sa ta fice man zai kai ta ilmin lahi azam da manzo Allah ya yi ta, ya ce Allah as'aluka bi kulli ismin huwa lak ina roƙon ka da duk wani suna da aka gare ka ya Allah dan mai da ni da tafi da kawwa kanka na kabi da shi aw an zanta hu bi kitab ko ka saukar da shi cikin littafin ka alqur'ani ko kuma aw allamta ahadan min qabli ko ka sanar da wani shi ke banci cikin halittu a yi ta asarta bi ilmi ko kowane da kore Allah dun na ga mai suna roƙe ka ni bai wa da mutum zuwa ga kawai guda eh duk da ai gudan ne kamar hadisai sun kawo suna yi maka alama alama wani na amma ka gane su duka yi, Allah da shi ne ba haka annabi sai sallallahu alaihi wasallam amma wani wuri kasan ya faɗi wasu sunan na kamar misali ya ce alifu ya zan jalali wani ikram kula ce ga sunan nan na Allah ya zan jalali wani ikram ya hayyu ya qayyum ta haɗa su da ya Allah saboda Allah Allah din nan shi ne sunan da yake alami da Allah mai in ka karanta karshen sunan Maryam kana biya ce Allah ke bai da kura ga wannan duk duniya ba a samu wanda wa Allah ke kura da Allah in aka ce shi na ismu Allah da azam ana mamaki shi ka faru Allah ya Allah ya Rahman ya Aziz ya Jabbaru ya Alim ya Hadid ya Hayy ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram a hada da da kula da jami'in Allah a rika wa Allah da a rika kamewa daga sabo kan a taso ne a saba ma Allah babu layi guda ba ka cikin bikin Allah sai in bukata ta taso ma sannan ɗaya na za ka daga hannu a yarar, fi yarar, fi yarar. ba ruwa ne da kai saboda dama ba su kulla wuta ka ɗauke shi siriyon shi ya sa zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ce an rasu ila Allah da fa'i ya iska isudda ka kulla sanayya alaƙa mai kyau tsakanin ka da Allah ka san girma ne kana jin ciwon saka mai kana gudu zuwa wajen yi mai da'a yusari'u da fil khairat wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana qashin ba da bayan Allah mana gargaɗi yau ga ibada ga kaunan Allah in suka yi abu kai su ji kamar har yanzu ba su yi komi ba sai su yi kafin doka suna roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama sallah istighfar ya fara astaghfirullah saboda gari yake shi da sallah ka yi da Allah to haka ka kulla alaka da Allah ka rinka hannun ka zuwa wani roƙo ka kulla alaka mai kyau da shi zartar da umarci ka gare ka mu'amala da iyalinka da maciyarka da mu'amalolinka da kuma aka kansa aka abin da ta na ibadu saka ɗauki kanka Allah ba ce da ka abin da baka so misali yanzu ga wanga na banjin da wuyi amma wasu ya yi musu nauyi ya kai musu nauyi kuma manzo Allah ya ce haram ne a ce ka ji ba ka bar ma Allah shi da Allah ko ya ki karba addu'a ka ni bi Allah yi ne ya ce abu kaza haramun na kace wallahi ba ni ya bari ne Allah sai dai kai ni amfani. ku wallahi ba ya gaskiya sai dai kai an Allah da Allah an san kyauta wannan fara da ɗan karami na wanda ɗan karami na ina ga manyan abubuwa wajen mu'amala wajen ibada wajen Tun gani don haka a kyautu ta alaka da Allah kayan a ɗauki sunan na ne a ya hau ya biyu Allah ya taimake mu na'am na'am alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم da يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا roƙon ka da muka taro wannan masallaci mun karanta alqur'ani mai girma na nesa in mu da na kusan mu manyan mu da kananan mu Allah da sarakunan mu baki da ƴaƴan mu Allah mun taro ne don neman Allah yarda da mu mun taru ne Allah don mu samu lada gare ka Allah ka ba mu lada da wanda aiki ka yawai ta mu da ya ubangiji ka ce kai mun taru gare ka ya Allah don ka biya bukatun mu na duniya da lahira lada mai yawa ilimi mai amfani kuma Allah sannan da biyan bukatun mu Allah ka biya bukatun mu da alkhairi dukkan su ya Allah da na manya da na kanana da yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati ya Allah da yan sana'a da marasa ya Allah duk ga mu bukatun mu ka biya mu ya ubangiji ka ce kai kai mun alƙawari wata Ramadan zarafi ne na yin addu'a gare ka Allah muna roƙon Allah ka gafarta mu da dukkan Allah ka kyautata mu da halayen mu da halayen jagororin mu da sarakunan mu da malumman mu Allah ka kyauta mu da tarbiyyar kyakkyan mu maza da mata ya kai mu kai Allah ka tsare mu daga sharrin makiya na cikin gida da daji Allah duk wanda ya muri Najeriya da shari Allah ka mai da mai shari da jan gare shi wanda duk yake jiriyar mu da sun kasa mu tawafi Allah ka wace tashi kasa Allahumma atina bi batina bi dunya واجرنا من كل وعذاب الاخره يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان صالح ما كنا من الاهل والولد والمال غير الزوال ولا المبين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واذننا بفضلك عما سواك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين